ku baba da kuɗin bara. Ko da mene na aure ki dai. Yanzu abin da ke so da ku mu kawo fatiya gaba ɗaya saboda murna al'amarin da zai faru. <laughs> Lafiya na ga kin fito ko gaisuwa ma babu. Kaga wannan fito wanda nayi? saboda bana son ran mahaifiya ta ɓaci shi yasa na fito ba da haka ba abin da zai kawo ni wajen ka bai kamata ki min haka ba ai duk wanda ya ce yana son ka ya riga ya gama da kai babu wani abu da za ka yi min wanda face ka faranta mai rai wannan kai ka santa ni ban san wannan labarin ba bai kamata ki min haka ba amma shi kenan wanda kin ga ka yake sai inda zaka ka je ka je kai sanna za ina lafiya da aiki madalla lafiya da ina gajiya mutane ba sarki kirki mutane ba Allah zuciye su ina jiya lafiya da gida madalla mutane ba Allah zuciye su kawai da gabe da kudi shi na kai mu wulakanci to da abin da zaka kai iyaka dai in ma dai kara zaka kai ni ko ofisin mu yi ka kai mu yi maka jirgin mun ka san shi ko na san shi ba to ko gida ga masa akan dai akan za a cajin ba shi kudin sa ba da kuɗi dole ka nake ne kuɗin baba dubu biyar ne dubu biyar dubu biyar ne eh akan dubu biyar ba zan bari aula wai ni za a kai gaban wuri akan dubu biyar saboda wayan biya ba ba dan ni wai dan Allah me yasa baba kake yi irin haka nayi baba na ne sai tudu ziki bulero na na tisa na dubu goma ne baba a gaba da dau dubu biyar sai ka biya shi ba Allah maka albarka dubu biyar kuma ayi wani amfani nagode ba matsala nagode wallahi madalla ai baba na ne Allah sarki wallahi wannan ne da a na kawo wa harira ne saboda kasancewa na ɗan yi mata Allah sarki to ka dinga zama da leda gwamma ka bari zan kai mata ciki na kai mata ciki shikenan kwa tsaya in zai muku gun dun dun sai a gwamma ku ta kai ku ku sai kai wannan eh ana mai da sa'a ya kamata tun ni da Allah mallan karka dame ni karka dame ni ni ka dame wai me sai ke min haka ne kin san fa ina ki ni kuma na ce maka bana son ka akwai wanda nake so a cikin zuciyata ni ka kawai ka zo kana damu bai kamata ki min haka ba wannan yarinyar na rasa me yake damu amma na san me zan mata ya amshi kalamai na zuciyata Matajiri sama zatiri sama Na zo gare ki mai suna Kaunar ki ce cikin raina Ki aminta san ki zai barna A gare ki ne jawabina na kika bar ni ya yi yi da rahayuwa ke duba me ma kake faɗa mini ne kallon kama bayani ne me zan da kai ka gane ne zan so ka kansa dukunne san ka babu shi a garin zan so ka gane sama so wani cuta ne na so ka ka guje ni ne duba da me tafi ni kyawu ne nesa kake ta kina ne hankali riko da tarbiya gidanmu ba a baya ba na san fani kike kauna zan so ki dan ji sirrina abinda duk yake raina bai wuce san ki zaɓi na duk garin musin shaida mun rike amana kai babu kai a tsarina matsa kaɗan a gefe bayan babu kai cikin raina har za ka ce akwai ƙauna a ina mutum gari suka shaida marrake a wana kuna taba ta bakin ku wadda ba ta rayun ku zan so ku gyara takunku shi yasa na zauna ban shaku ni na sani dandani duniya ba za ta so wani ba ni ban san me kuke yi ba zancen ku ba zan ɗauka ba zuciya da wanda ta karɓa makaho shi na yau zaɓa ni shi nake ga shi kalamai na zuciyata. ta irin samun menene zuwa ne na baka hakuri akan abin da aka maka na sani ba a kyauta maka ba to nayi haƙuri kamar ya ni na gaya muku cewa ga tsari na ni ba zan yi aure yanzu ba sai nan da shekara uku mahaifinki ya ce haka ba zai yi ba to na yi hakuri kamar ya ban fuskanci na yi hakuri ba dan Allah ka yi hakuri kaga sanadin haka yanzu haka babana ya bada ni sadaka ga makawo to ya ga shi ya fi dacewa da ke ne shi yasa dama sani ba ka so ina son ki so amma dan na son ki ba zan yi abin da cutar da kaina ba gaskiya ni na riga na gama tsara rayuwata ne na ga cewa ina so na rayu yadda ya kamata shine a bani shekara uku nan na shirya a tsanaki a natse babanki zuwa inda kika san zai da ke ni ya kike so na yi kai hakuri dan Allah kana jin furcin da mahaifina ya faɗa magani ba zai da kawo kai hakuri dan Allah tsani to me ke so na yanzu suka taimaka ni ko babu ko naira biyar ne <laughs> da abba da ni sadaka kai ba sai ce ne bayarwa ba shi ne bayarwa zaki gaya wa haka sai ya ce na zo ba ko sisi sai na zo kuma ba ko an bani ke ba ko sisi yanzu misali na aure ki yau na fita gobe na fita jibi ai da matsala ni ba ma wan ciyarwar yau da gobe ni ta nafi damuwa da soyayya eh <laughs> wallahi da kici ni ina ba wannan maganar kawai tunda zai yi hakuri gaba a wani lokacin a ah, amma soyayya ba ta ce ba kin ji sani ba ka so na ah, sani na Baba. Yawwa. Ba sai kin karɓi kayan ba sai kin karɓa ba. Jiki ki ce mata ina ina ganin zan zo ta samu wanka. ya haka kuma cigowa gida a guji haka kama wadda aka zo kin ga mamu wallahi baba na gani yanzu nan da kaya sababbi a sa kuma ya riko ledodi da lemon muka kayan daɗi dai irin haka kuma na ce zan karɓi mai ledan ma bai yadda ba in fa ba fa na son ƙarya to ina za shi yanzu ina yake baban naki ban sani ba amma mamu wallahi kin ga tare fa muka taho da shi fa ni dai na san ba shi da gidan da ya fi na a ina ma ya samu kuɗi ya sai lemon? kuma shi sabon kayan da kika ce a ina zai same su saboda Allah harira ni ma dai ban sani ba amma dai tabbas dai baba na gani da kayayyaki na hannunsa yawwa yawwa zo yaka zo yaka zo yaka ai ke nake nema to iska ma da ranar sa dan iska da ranar cin cin abinci kai zo zo zo zo ya zo ya ka kai kuma tinkiya kake tafiya kace tinkiya lafiya baba ko dan kana da rana ai wato aikin ka yazo an zo gurin ka dan iska ma yana da rana kwarai da gaske wato abin da zan gaya maka shi inda ka gamu da yana na ce kare kare ka zahi ya taba kare ai barin gaya maka dan iska ma da ranar sa to ni fa ka san baba dama kai nake ji amma wallahi da ba dan darasa idan ka idan sa ni na gaya maka cewa ta ce ba ma kare da hine ka kare da shi wanda taba ka ni maganar mutunci maganar mutunci a game da rabon gadan nan abish ba da ba barin ji da maryam eh mana eh haka ne mana ke mare ai ikam hmm? that's it Let's beat! wato ina gaya ma ina jin ka baba dan iska ma da ranar sa kwarai da gaske idan ka idan sa kana yayi cewa ta ce an gama baba an domin a kan rabon gadan nan a kan rabon gadan nan fa yanzu ba mutunci kai nake ji da ba ni yanzu lafiya na jin kana ya banda ja ne in ya hadu da shi ja ne in ya hadu da shi me gida lafiya ne kana ta fama wannan dan yi fada

abin da zan gaya ma ah, idan kare da yayi ma za ka yi cewa ta ce ka kare da yayi an gama baba daga yanzu ba mutunci an gama idan na ce a cikin ki fito ba a haɗa ne da maganar sanarwa kafin ya zo kuma ya saukake sai ki mai gida ina cin abin da kake gawo eh, mai gida ne bane ya mm. kamata a ce dan uwanka ne ka nemi sulhu ke baki san abin da da ake ke kin san ah, da karki ba mu ciwon kai dan Allah dora dora action ina gaya ma in eh, karere ya hine ba ka karere ya shi ka zube ba damuwa ba ba a wannan magana ta banga da nan babu mutunci ba ba ba ba ta ba ba ba ke he kin tambaye mu ki san me yake faruwa ba a gidan haya ba muke kai da dan uwanka ba magana dan uwa mama duk wanda ya ku niyyar ta ba kamata iya nemi sulhu mai gida ba wani sulhu da za a nema kawai baba ni zan je kai ni na na ce maka idan suna kana jin sun ko magana

duk marasa kyau ka gan shi can da na ciccire su kinga kuma sai da ciya da mai doyan nan ya samu mun mai kyau ai mutane yanzu sai dai hakuri dama shi yan kasuwa yanzu ai mm. in ga ma alhuri ya musu yawa salamu alaikum aminu alaikum salam kawo ina wuni lafiya an wuni lafiya ya gida yau ku ne a gidan namu wallahi sannun ku da zuwa ita ku dai lafiya ko ina wuni kawo lafiya lau Eh, lafiya lau lafiya kalau tanko lafiya kalau wallahi tanko lafiya dai nake wato gawu abin da yake tafa da ni hmm. na gaji da matsi hmm, na gaji da matsi ƙarshen tuka tiki duk ga na yanzu jiya mana kayan da gida eh na gaji da biyan kuɗin haya an zo kun ƙarshe to yanzu abin da so kin ji bayani wai malam ku yaushe za ku daina wannan abin ne har yanzu ba ku daina wannan cece ku ce a gidan naku ba to malam ai ya kamata ka sa hannu dai a kawo ƙarshen wannan masala haka za a yanzu shi sauran yan uwan naka suna nan yana gida na ce zan zo in gaya kawu ya ce ba kawu ba inda gaba da kawu in je in gaya masa to ba kuma ya haƙuri ki ɗauki gelanki yanzu mu tattara mu je can gidan tunda dai yana nan to shi sai mu same shi ai abin da ba zai gagara ba to shi ke ba abin da zai gagara sai dai iko yau kwa ai to ke ban da tsiyar gaba ɗaya kin haɗe ruwan ma kin iya ruwan ma gaba ɗaya ruwan ma kin iya ai ya kamata a ce ruwan nan kin shanye shi in ka gama gyara kai wannan ruwan fita za ka kana